kasuwa mai albarka mun haɗu ne domin sauraron maganan Allah da maganan manzon Allah sallallahu alaihi wa da maganan magabata wato salafun salih a muna yi wa mu maraba da zuwa waɗanda muka gayyato su suka amsa kiran Allah suka amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama Allah subhanahu wa ta'ala yadda ya kawo su wannan gari ne albarka Allah tabaraka wa ta'ala ya koma da su gida lafiya a ala kulli halin malamai ne guda biyu waɗanda muka gayyato tare da alaramma ɗaya daga cikin malaman shine shaf abubakar giro argongo na biyunsu shine shaf kabiru haruna gombe tare da su akwai alarama sheikh ahmad suleiman kano to yan uwa musulmi muna yi wa allah godiya akan wannan karɓa gayyata da suka yi mana allah ta'ala ya yawaita mana ire-iren a musulunci wannan jihadi da suka sa a gaba domin tallan alkur'ani tallan addinin musulunci Allah subhanahu wa ta'ala ya hada fuskokinmu da su a gidan aljanna a kafin in gabatar da ɗaya daga cikin waɗannan malamai akwai wani kafet da Sheikh Kabiru Bande ya gabatar wato wanda tabbas bai yato a nan Legas ba shi ne ainihin sabuwar Madina a Kaulaha to wannan kasar duk mai bukata yana iya samun sautin hikma wato takanar wannan mai ɗaukar bidiyo ya taso daga Zaria ya zo nan gurin domin ya ɗauki wannan karatu ya yada aiki ta nan ya ɗauki karatu ya yada karatu a cikin musulunci ya yada a duniya Allah ya saka masa da alkhairi sannan akwai kasas na ainihin shek abubakar giro wanda ya yi a kan sunna sunna rahama ga musulmi wannan kasa kuma akwai shi wanda za a same shi ne a hannun wannan sautul hikima insha Allah sa'annan akan rikicin job akwai malamai akalla guda biyar waɗanda suka gabatar da wa'azi akan ainihin rikicin job akwai shek wato kabiru gombe akwai shah abubakar giro akwai sautu sunna da sauran akwai shah bin usman a takaice dai malamai guda da suka gabatar da wannan wa'azi na rikicin jos mai bukata sai ya samu wannan zuwa hikima zai samu insha Allah Allah ta'ala ya samu dace to ƴan uwa musulmi kamar yadda muka sani wa'azi shine rayuwar al'umma wa'azi ne rayuwar al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallama a dalilin wannan wato ainihin wato wata kwamati na unguwan nan maltuwan kwamati na musamman na ainihin gayyato malamai saboda da'awar addinin musulunci su ne suka yunkura suka yunkuro suka haɗa ƙarfi da ƙarfe suka yi kundun bala suka gayyato wa'annan malamai Allah ta'ala ya saka musu da alkhairi Allah ya yawaita mana irin wa'annan kwamiti Allah ta'ala ya taimake su a ba da bata lokaci ba zan gabatar da ɗaya daga cikin wa'annan malamai guda biyu ya gabata a wannan mimbari ya ci gaba da mana wa'azi insha Allah wanda zan kira ko shine a Sheikh كبير هارون بامبي بشيدا شيخ احمد سليمان فليتفضل مشكورا بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يوم يجمع الله الرسل فيقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب إذ قال الله يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل وإن تخلق من الطين كهيئة الطير بإذني فتنفق فيها فتكون طيرا بإذني وتبرئ الأكمه والأبرص بإذني وإذ تخرج الموتى بإذني وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون إذ قال الحواريون يا عيسى ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم مؤمنين قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين قال عيسى بن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين you. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسعة العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فعال لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جاهل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من هاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا أمة الإسلام ومرات العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفضيلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ina mai farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya tara mu a wannan farfajiya a wannan anguwa ta mile 12 a wannan kafetaccen gari na Legas bakin teku a kuma cikin wannan ƙasa tamu ta Najeriya tumbin giwa wacce ta tara tarkace da yawa kamar yadda na saba faɗa akwai 'yan wuta akwai 'yan aljanna akwai 'yan tozon larabi ba dan komai ba sai saboda gabatar da wa'azin musulunci kullum kan ce a Lagos idan ina da anguwa to ne dan mile 12 ne to yanzu yan mile 12 din sun karu ga alaran Ahmad Suleiman ga shi muka girar gugu Rabi na magana da malam jire ke cewa mile 12 din da yanzu ta wuce mile 12 da Allah mai ne ta mile 14 Allah ka gafarta mana yan uwa akwai wata muhimmiyar ajanda da ya kamata mu tattauna wato ba barin duniya ne yake da matsala ba abin da ke da matsala shine mummunar cikawa idan za ka bar duniya idan dai Allah ya taimake ka samu kyakkyawar cikawa ka cika da imani to ko da ƴaƴanka da matanka sun yi bakin ciki da sauran yan uwa da abokan arziki to kai abin da ya kamata a maka shine a taya ka murna wato murna ya kamata a taya ka Allah ka gafarta mana Allah duk sanda ka tashi karbewar karban rayuwar mu Allah ka ba mu ikon yin kyakkyawar cikawa Allah ran alqur'ani mai girma ya faɗa mana masu barin duniya kashi biyu ne akwai waɗanda suka yi kyakkyawar cikawa akwai waɗanda suka yi mummunar cikawa su wane ne suke yin kyakkyawar cikawa Allah madaukin sarki ya ambata mana su a Qur'ani mai girma da sifofin su masu yi mummunar cikawa Allah ya faɗa mana yadda suke cikawa a cikin Alƙur'ani mai girma to akwai buƙatar mu kalli waɗannan nau'uka guda biyu muga kuma me yake jawo bawa ya kyakkyawar cikawa ko ya mummunar cikawa sannan mu masa rakiya kaɗan bayan ya cika mu ga yadda ake karewa Allah ka gafarta mana ya ku bayan Allah Allah madaukin sarki yana magana akan wasu daga cikin bayansa a cikin alkur'ani mai girma waɗanda suka yi cikawa mai kyau a duniya sai Allah ya ce innal ladina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة يوه ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم Allah madaukin sarki ce innal ladina qalu rabbuna Allah lalle waɗanda suka ce Allah shine ubangijinmu suka ce wane ubangijinsu shine Allah maɗaukakin sarki Allah yake sun mastaqamu sannan suka tsaya akan wannan kalma suka tsaya akan aƙida suka tsaya akan tauhidi Allah yake to irin wayannan mutane idan sun zo mutuwa tanazzalu alaihimul malaika mala'iku za su rinka saukowa zuwa ga wayannan mutane yayin da aka zo karɓar rayukan wayannan mutane dama mala'ika idan zai zo karɓar ran ba shi kaɗai yake zuwa ba sai ya ɗebo wata bataliya ta mala'iku ya taho tare da ita masu taya shi wannan aiki to sai Allah yake ta tanazzalu alaihimul mala'ika mala'iku za su rinka saukowa zuwa ga wayannan mutane me suke cewa da su Allah ta kafu kada ku ji tsoro wala ta hazanu kuma kada ku yi bakin ciki me yasa aka ce musu kada su ji tsoro kada su yi bakin ciki malamai sun ce mai imani in zai koma zuwa ga Allah ba tsoro tattare da shi me yasa ya zama ba tsoro tattare da shi saboda zai je zuwa wajen masoyinsa ne a ka'ida duk wanda kake so idan za ka je wajensa ba za a samu tsoro a zuciyarka ba yanzu a samu saurayi yana son yarinya irin kaunar da saurayi ke wa yarinya kamar ya fada rijiya ya sha kwalliya da maraice ya zo domin ya ga yarinya da yake nema ya aika a faɗa mata cewa ga saurayinta ya zo a ka'ida idan saurayi ya je gidan budurwa ya mata sallama sai ta bata lokaci kamin ta fito saboda dalilai guda biyu dalili da farko za ta ɗan bata lokaci kaɗan wai saboda ta rike aji ta rike kilas ta dan ji aji haka nan dalili na biyu tana buƙatar ta yi emergency kwaskwarima ta kwaskwarima ta gaugawa yadda idan ta fito za ta ƙayatar da shi to a lokacin da take bata lokaci kafin ta fito din nan ka ga wannan saurayi ya gagara zama ya gagara tsayuwa ya gagara wato ya miƙe ya zauna ya duba agogo yana ta rawar kafa da kirikiri da karambani domin ya ganawa masoyiyarsa ta fito to irin zumudi da wannan saurayi ke yi domin masoyiyarsa za ta fito bai kai zumudin da mai imani yake idan zai koma zuwa ga Allah ba wannan shine ma'anar Allah ta kafu wala ta hazalu sannan mala'iku za su ce kada ku yi bakin ciki abin da ke bakin ciki shine a ba demotion a mai da kai baya to ku promotion za ku samu domin ya je lahira duk abin da ya bari a duniya Allah zai mutu ya masa da wanda ya fi alkhairi idan ya bar ƴaƴansa wa'inda sai ya mutu kwalliya za su gano zai je lahira a bashi wuldanun mukannaduna idza ra'aytahum hasibtahum lu'lu'a masura idan ya bar gidansa da aka gina da bulo na siminti zai je a bashi gidan da aka gina da libatin da zahabin wa libatin mai fidda idan ya bar matarsa ya duk nuru sai ta yi kulliya za ta gano tana caza masa kai tana sa shi kalli da bari a sallah sai ya je lahira Allah ya bashi yarinyar aljanna wata da za ta leko cikin duniyar nan ta yi murmushi hasken rana da hasken wata zai bishi a wannan lokaci wata saboda bala'in shadda da za ta shigo taron musulmin wa'azin da za ta shigo nan ta kalli ana rama ta ce ana rama Ahmad Suleiman sai faɗi ya mutu saboda tari muryarsa da sai muka fi nemo samun ana rama shi kan wannan ya ci gaba da so ya ci baya to shi ne ma'anar Allah ta kafu wa na ta hazani sai Allah ya ce wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun ku yi farin ciki muna muku bishara yaji mala'iku da aljanna wacce aka kasance ana muku alƙawarin ta a duniya cewa idan kun bi Allah za a ba ku to ga aljanna za a ba ku ita yau dama aqida ta ahli sunna wal jamaa hanyar da ake bi a samu aljanna shine ai imani da Allah ai biyayya ga Allah sabani na bidiya kwanan nan akwai kasar yana yana yawo da wadannan bidiya yayi wa'azi yake cewa sallar da kuke da azumin da kuke da aikin haji da umra yake duk aikin banza kai kuke kuna wahala da kanku yace da za yi ta sallah har gobe ka huje in dai ka je kiyama ba ka san iyasi yace wallahi ba kai ka shiga aljanna ba yace ko Allah ya ce kai ka aljanna su za su tada rikici a cikin kiyama su ce ba ke yadda ba kuma dole Allah ya saurare shi yace kuma duk yadda kake yi a duniya in dai kana son iyasi in kiyama ta tsaya in dai kana yin dariƙa su Yake wallahi ko ka ce ba za ka je aljanna ba da fari da da fari da an fara sarka za su aure ka su ja ka da siyasa ya ce kun kai ka cikin aljanna wannan ita ce aqidar injiniya hanyar da ake yi a samu aljanna amma aqidar ahli sunna inna alladhina qalu rabbana allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim almalaika alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun sai malaikun ce musu na haba auliya'ukum mu ne majibinta na murnar ku muna tare da ku fil hayati duniya a rayuwar duniya wa fil akhirah nan ma muna tare da ku wa lakum fiha ma tastahi anfusukum duk abin da ranku yake sha'awa to kuna da shi a cikin aljanna wa lakum fiha ma tad'un duk abin da kuka kira kuka ce a kawo muku akwai shi a cikin aljanna shi yasa hatta cikin aljanna idan dan aljanna yana so shi ya yi bishiyar ba kari ake sawa a ruwa ko domin wahala ne bishiyar tana da sufurin da remote control za iya jawo daga kawo kasa bishiyar tana sama kai tana cikin gide da ta yi sha'awar za ka ci yayin bishiyar da remote control da ta motsa sai a wani da bishiyar down and down down and down daga kwance ba sai ka sake ba sai ka tsika wala kun fi hama tad'u idan ka gama tsika kuma sai ka sake komawa yadda kake Allah ya ce wannan nuzula liyafa ce ta saukar da baki min ghafurir rahim daga Allah mai gafara mai jinki Allah ya gafarta mana da jikan to duk duk mutumin da malaiku suka zo masa wannan alheri yayin da zai cika to alama ce ta wato wannan mutum yayi kyakkyawar cikawa alama ce ta mai imani zai samu kyakkyawar cikawa amma sharadi shi ne sai ka zama kana da imani ka tsarkaka daga shirka ka tsarkaka daga bid'a to malaikan da zai karbi nan sama in ya zo sai ya maka sallama domin ya ɗaure maka cewa saboda kar ka tsori ta wannan ne yasa Allah madaukin sarki a cikin suratul nahl yake cewa alladina tatawaffahum almalaikatu alladina tatawaffahum almalaikatu yaquluna salamun alaykum يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون الله يكي الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين وأن الملائكة تتوفى كذاب كثيرا suka same su fayyace suna karkata suna cikin sarki wato karkata da barin cirka sun harkaka daga gare ta sun karkaka daga bidiya da dauda ta bala'i kafirci shine tatalaqahumul malaikatu tayyibin yaquluna malaikun da kansu za su ji suna faɗa wayannan masu imani me za ka rika gaya musu abinda za ku ce musu shine salamun alaikum amincin Allah ya tabbata a gare ku sai malaiku su ce musu udkhulul janna daga nan kawai ku wuce zuwa aljanna bima kuntum ta'malun saboda abinda kuka san kuna aikatawa Allah ka sa muna cikin masu samun wannan bukara yayin da zamu bar duniya a suratul fajr Allah sai ya fara gaya mana bukara da Allah zai yi wa bayan Allah na kwarai waɗanda suka samu nasarar yin kyakkyawar cikawa sai Allah shi sarki ya ce mala'iku za su ce musu ya ayyatu hannasul mutmainna ya ayyatu hannasul mutmainna النهر ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي أنا هذا الكتب yayin da bawa za ka jira sai na bawa mai imani za ka jira rayuwarsa to mala'iku idan suka zo ga ayati za su karanta musu za su ce ya ayyatu ya ce wannan rai na tsakiya domin mai imani shi ka ke samun nutsuwa saboda imani da yake da shi a cikin zuciyarsa shi yasa za ku ga adadin masu daga kansu saboda talauci a ƙasashen kafirai ya ninninka sau barkatai akan adadin wanda zai kashe kansa a cikin masu wato ƙasashen musulmai kafiri idan talauci ya matsa masa lamba ya rasa inda zai sa kai sai ya rubuta takarda ya ajiye ya ce ni musta'afanku talauci ya mun daure hajj ya mun daurin tantam ya kulle ni ta sama ya kulle ta kasa na ne ni aiki na rasa mata ta ta fara mun tawaye saboda ta gabara da kuɗi kaya na suna mun kallon adadin kaji sai ya ke karɓe ni na zartar a yau ranar kaza ga watan kaza zan kashe kaina da kaina ɗan sauran kuɗaɗen da na bari a duniya da ɗan gida na da ɗan mashin na hawa a sayar akwai kuliya ta mai suna nufisi a rinka siya mata naman miya a hankali a hankali har ta gaba cinye ya shi kuma sai ya yi igiya a wuyan sai makala wa banka ya hau kan kujera sai ya kunna bankar nan, banka ta fara buɗe ainihin wato igiya a take mata wuya idan ya yayi yunkurin zai kwance kuma ya daura hannun sai gagara ya yi fitsari ya kashi a ce mutu to wannan akan same shi a cikin kafirai da wuya ka same shi a cikin masu imani wannan ne dalilin da yasa mai imani shi ke samun nutsuwa saboda ya san talauci ko Allah bai ba shi wadata ba ba alama ce ta Allah baya son shi ba jarabawa ce daga Allah wanda Allah ya ba wadata shi ma jarabawa ne daga gare shi Allah ka ba mu iko cin wannan jarabawa sai Allah madaukakin sarki yace irji'i ila rabbiki radiyatan mardiya ke wannan rai na tsatsiya ki koma zuwa ga ubangiji kina yarda biya kuma a bar yarda Allah ya yarda da aikin da kika yi sai kuma kin yarda da rizqi Allah ya baki sai Allah ya ce to ke wannan rai a nan duniya kina rayuwa cikin yan uwanki masu imani gashi yanzu zaki tafi zuwa rayuwa ta barzahu to a rayuwa ta barzahu ma ba ke kadai zaki zauna ba fada kuli fi ibadi shiga cikin bayina shi yasa yau da mai imani zai mutu sai Allah ya hada shi da masu imani wa'anda ya sani wa'anda suka riga shi mutuwa da ya je ya haɗu su za su rinka tambayar sa abokan aiki a duniya idan ana ramma ne zai rinka tambaya ina malam wani mai wa'azi a ce suna nan lafiya ana nan ana ci gaba da dawa in na agaji ne sai ina labarin su shugaban detachment ina labarin divisional leader ina labarin discipline ina labarin liman ina labarin deputy liman ina labarin ina labarin ina labarin ina labarin ko za a rinka tambayar labarin su shi kuma ya ba su labarin halin da ya baro su a duniya idan akwai wanda ya riga shi mutuwa sai suka tambaye shi ina wane sai ce ai ya riga ni mutuwa ba ku gan shi ba sai suka ce eh, ba mu gan shi ba gaba ɗaya sai suke inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sun gane dan wuta ne shi yasa ba su haɗu da shi ba sai suke zuhiba bihi ila ummihi al fa bi'sat al-murabbiya an tafi da shi zuwa ga uwarsa hawiya sir da hawiya ta zama ita ce mai renon a ranar tashin alkiyama to sai Allah ya ce masa yanzu idan ka bar ƴan uwanka musulmi da kake raye da su a nan rayuwa da za ka yi a barzaku tare da su za ka yi shi ne ma'anar fada kuli fi ibadi kamar da Allah ya yi da ya fassara idan kiyama kuma ta tsaya nan ma ba kai kaɗai za ka rayu ba cikin masu imani 'yan uwanka za ka rayu a aljanna shi ne ma'anar wada kuli jannati sannan ku wuce ku shiga cikin aljanna ta Allah ka sa muna cikin masu samun wannan bushara a ranar tashin alkiyama na'am wannan shine ma'anar kuli fi ibadi wa kuli jannati Allah ka sa muna cikin masu samu wannan bishara wannan wanda Allah madaukin sarki ya ba shi samun damar kyakkyawar cikawa shine wanda ake masa wannan bishara yayin da zai bar duniya Allah ka gafarta mana to akwai kuma waɗanda su ba su ji Allah madaukin sarki ba to su ne waɗanda suke yin mummunar fitawa. su ba irin wannan bishara ce mala'iku za su mutu ba alaran ma har yanzu muna cikin suratul nahl alladheena tatalaqahum almala'ikatu zalimi anfusihim qalu bi ma'ruf kalama ma kunna na'lamu almala'ikatu zalimi anfusihim na'am fa'alqaw salama ma kunna na'malu min بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون الله مدركين سركيتي الذين تتلقاهم الملائكة ظالمي أنفسهم الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم waɗanda mala'iku suka zo suka karɓe za su karɓi suka same su suna masu zalunta kansu an yi shirka an yi kafirci an yi bid'a an yi sabo an saba wa Allah madaukakin sarki an yi abi Allah to yanzu kuma rayuwa ta zo karshe ga mala'iku sun zo karɓar ran bawa bawa da kansa ya ga alamun cewa zai ba duniya ga shi a kwance har mala'iku sun fara zagaya shi mala'ikan da ke lura da abin da zai ci yana cewa ya kai ne, duk abin da kake a duniya ta hannu na Allah ya baka yau na zagaya duniya gabar zai mu da arewa ban ga kwara hatsi guda ɗaya da Allah ya halitta dan kake baka cinye naka sauran da jama'a ga buhun nan abinci ya tara a sto ga kuɗaɗe a banki amma babu da banka a ciki mala'ika da ke lura da ruwan da zai sha ya zage da ke ya kai wannan bawa duk ruwan da kake a duniya ta na Allah ya baka ka ruwan ka sauran na jama'a ne ko digo ɗaya bai saura wanda zaka sha mai lura da iskar da yake shaka yace to ya kai wannan bawa tun da Allah ya halice ka ubangiji ya tiba maka numfashi miliyan kaza da dubu ɗari kaza da kaza da kaza ya faɗa masa adadi ya ce ka shaƙe numfashin da Allah ya ɗiba maka gaba ɗaya ba iska da ta saura yanzu wacce kai za ka shaƙa to daga nan abin da ya saura kawai shine maganar zara to kuma gashi an same shi yana azzalimi sai Allah madaukakin sarki ce fa alqau salama a lokacin ya sai ce wa mala'iku to mala'iku ku faɗa wa Allah mu mun mika wuya mun yaje yanzu za mu bi Allah duk abin da Allah yake so mun yaje za mu aikata duk abin da Allah bai so mun yaje za mu bari ma kunna na'malu min su ba mu kasance masu aikata mummunan aiki ba yanzu mun yi saranda mun yaje mun mika wa Allah madaukin sarki wuya sai Allah madaukin sarki yace bala inna Allah alimun bima kuntum ta'malu lalle Allah masani ne dangane da abin da kuka tace kuna aikatawa wa'annan su ne mutanen da ake samun su wato cikin mummunar cikawa Allah ka raba mu da yin mummunar cikawa yayin da muka zo barin duniya ya kuma yin ana ku saurara ku ji akwai alamomi da yawa waɗanda wayannan alamomi da su ake gane wato bawa yayi kyakkyawar cikawa alamu ne na cikawa mai kyau wayannan alamomi duk lokacin da aka ga bawa ya zo cikawa ya cika da su to alama ce da take nuna wannan bawa Allah madaukin sarki ya karɓe shi wasu alamomi ne wayannan alamomi suna da yawa daga cikin wayannan alamomi akwai faɗin kalmar shahada yayin da za ta bar duniya yayin da mutum ya zo zai mutu ya ambaci la ilaha illallah wannan alama ce ta mutumin nan mai imani ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi ingantacce ya ce man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala aljanna duk wanda kalmar ta karshe ita ce la ilaha illallah annabi yace ya ma riga ya shiga aljanna wannan mutum a samu kai kalmar shahada yayin da zaka bar duniya biyar da ake so kai kalmar shahada in Allah bai karbe ka ba ba ka iyawa akwai wasu 'yan siyasa ana irin da jikin kantar din sai wani ya fado daga cikin bot to duka su ligogi ne da 'yan bula da ashana da 'yan kyau ruwan bata da kashin kadan gari aka zo aka kewaye shi wai za a ba shi kalmar shahada sai ana cewa ka ce kullu ilaha illallah shi kuma sai ya faɗi dan takarar da suka yi wa kamfen sai ce sai wani da zai kira sunan mutumin da kun san a ce ka ce la ilaha illallah ya ce sai wani karshe da sunan ɗan takarar sa na jami'a da shi ya cika a wannan lokaci biye da ake a ba kalmar shahada kalma ce mai tsada ba kowa ke cikawa da ita ba shi yasa idan kana karanta alqur'ani mai girma babu wata jumla da Allah ya maimaita ta da yawa a cikin alqur'ani mai girma kamar wannan jumla saboda tsadarta duk inda ka zaga zagaya Qur'ani mai girma sai kai kin tube ne sai ka cika karo da ita Allah ramma bazan manta ba cikin suratul baqara Allah ya ambace ta yace Allah la ilaha illa huwa al-hayy la ilaha illa huwa al-hayy qayyum Allah la ilaha illa huwa al-hayy qayyum wata kalma ce wannan kalmar shahada Allah ya sake maimaita ta a cikin cewa ilahukum ilahun wahid wa ilahukum ilahun wahid la ilaha illa huwa ar-rahmanur rahim haka da kafa kuma Allah Imran sai da hada shi take ce ne Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum to dan da kaga baka dan da mun da wata cikin da sai ya شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله لا إله إلا هو لا يجب أنكم إلا يوم القيامة لا يجمعن إلى يوم القيامة لا ريب فيه أصدق من الله حديثا طه <clears throat> ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا ذاكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بين بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو الأسماء الحسنى فلك إلا بأن له لا إله إلا هذا فاعبده أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهين العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون والله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى <laughs> يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم wato kalma ce mai tsada wacce in kana zagaye alqur'ani mai girma wurare da dama daban-daban zaka rika tuntube da ita kana tsintota kenan wannan kalmar duk mutumin da yazo zai mutu ya cika da ita to alama ce ta Allah madaukin sarki ya karbi wannan bawa man kana akhiru kalamihi la ilaha illa allah dakhala janna Allah ka gafarta mana yana daga alamun kyakkyawar jika cikawa a samu mutum ya mutu ranar juma'a ko daren juma'a saboda hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa duk wanda ya mutu ranar juma'a ko ya mutu daren juma'a to wannan za a kare shi daga azabar kabari kenan wannan ita ma alama ce ta ne alama ce ta kyakkyawar cikawa alama ce ta kyakkyawar cikawa yayin da bawa zai mutu a ga yana yin zuba saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa mautul mu'min bi arqil jabin mutuwar mai imani za ka ga goshinsa yana zuba a lokacin da mai imani ya zo zai mutu wannan shi ma alama ce ta bawa ya samu kyakkyawar cikawa yana daga alamar bawa ya samu kyakkyawar cikawa a ga bawa ya ainihin wato mutu a wajen jihadi ya samu shahada alama ce ta kyakkyawar cikawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shahidi yana da wasu abubuwa guda shi daban da shi babu wanda yake samu wayannan abubuwa abu na farko yayin da jininsa zai zuba kasa Allah zai sa a nuna masa gidansa aljanna har an kammala yayin da jininsa zai ainihin ɗiga ƙasa duk lokacin da yawa Allah Allah zai ce na gafarta masa yayin da jininsa zai ɗiga a ƙasa za a ainihin wato kare shi daga fitinar kabar injima za Allah sallallahu alaihi wasallam sannan annabi yace za a kare shi daga fazawul akbar firgita ta ranar tashin alkiyama bayan wannan za a daura masa aure da budurwa 'yan matan aljanna guda saba'in za a daura masa aure da su bayan wannan yayin da kiyama ta tsaya ta wato ainihin 'yan uwansa na jiri guda saba'in da ɗaya za a mutu don gudun azaba saboda an samu shahidi kwana ɗaya kan tana cikin su to wannan shi ma ka mutu ka samu shahada alama ce ta kyakkyawar cikawa Allah ya sa muna cikin masu samun shahada yana daga alama ta kyakkyawar cikawa ka mutu bayan ka gama aikata aiki na alkhairi kai sallah sai ka mutu kai azumi sai ka mutu kai zakka sai ka mutu aikin haji sai Allah ya tsira rayuwarka wannan duka alama ce take shawo cikawa kai sadaka ka mutu ka gama karatun Qur'ani ka mutu ka sada zumunci ka mutu ka je wa'azi ka mutu ka je da'awa ka mutu ka wannan alama ce take shawo cikawa yana daga abin da yake karfafa mana gwiwa ahlus sunna Allah yana ba su irin wannan cikawa mun gani da yawa Sheikh Jafar Mahmud Adam ya mutu yana cikin sallah yana yi wa Allah sujada yana subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi ranar juma'a a sallar asuba aka harbe shi da bindiga a jikin makirfon yana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un la ilaha illallah ala zika huwa ila ji alama ce ta kyakkyawa cikawa ba shi kadai ba ana ramma Muhammad Sani Sahajiru iji. ranar da Allah zai karbi rayuwarsa ranar juma'a shi ya sallar juma'a a masallacin juma'a Abuja da dare ya wazi a wajen walima awa ɗaya da rabi da safe shi ya limanci sallar asuba yayi dogon karatu da bai taɓa yin kamar sa ba a sallar asuba sai da ya karanta suratul ahzab daga farkon ta har ƙarshen ta bayan ya gama yin wannan sallah ya juyo ya wazi sannan ya shiga mota zai je wazi mota sai accident a kan hanya mutum biyar suka mutu har da shi a ciki direban ya tsira yana ba da labari ce, yaron tare da shi muke zaune a gidan gaba tunda muka taso daga Abuja bai magana da kowa qur'ani yake karantawa har mota sai accident ya cika yana karatun qur'ani mai girma mana abubakar husaini Allah ka gafarta masa ranar alhamis sai da ya karanta sau hudu har karfe goma na dare yana karantarwa sannan ya koma gida ya ainihin wato kwanta da take ya tashi ne sallar asuba bayan ya gama sallar asuba da tsora masa rashin lafiya da sa duk a cikin minti goma sha biyar aka yi operation aka gama kuma a ranar juma'a annabi ya ce duk wanda ya cika ranar juma'a Allah zai kare shi daga azabar kabari shehu malami abba aji a ƙasa mai tsarki mun kammala aikin haji tare da shi an gama komi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce alhajjul mabrur laysa lahu jazaa'un illa aljanna kuma aikin haji ba ta da sakamako a wajen Allah sai aljanna ya gama aikin haji ana ma mutum na addini da shi ya fara jin rashin lafiya aka kai shi asibiti karshe Allah ya karbi rayuwarsa a ƙasa mai tsarki aka binne shi a makabarta da ke harami na maka, Allah ka ji kan mana a da gafarta masa idan kuka kalli malamai na sunna Allah madaukin sarki yana ba su cikawa cikawa bayan an kammala aikin addini ku yawaita aikin addini ku yawaita ayyuka na alkhairi ku yawaita su idan kuna yawaita su Allah zai ba ku damar cikatawa bayan kun kammala aiki na alkhairi wanda wannan alama ce ta cikatawa mai kyau akwai wanda sai ya yi zina ya gama kamin ya wankan janaba sai ya mutu da janaba ta tsada a cikin shi akwai wanda yayi zina da karuwa ya ba ta kuɗi tace ba alƙawarin da muke da kai ba kenan kuɗin sun yi kana suna cikin jayayya ya gagara yi mata biya mata bukata ta koma je ta yi wa wasu samarin ta yanta a dawaya ta tsaya ta rike shi da surutu har suka iso suna isowa ta ce gashi suka buge shi a wurin suka kashe shi ko wankan janabar bai yi ba akwai wanda gunki yake bautawa bayan ya gama bautar gunki ya mutu ba da ba ya da magana ba a cikin garin Katsina ta ita ta tona ta an dauko gunkin an dawo da shi har filin wazi a Katsina muna tare da shi a muka gira argungu haka aka kawo shi muka we a ce duk kudin da yana dukiyar da ya tara wai gunki yake bautawa shi a imanin sa wannan shi shine wanda yake bashi kudi da haka aka cika akwai wanda sai yayi luwadi ya gama ya mutu akwai shi a wannan local gama ya dauki karuwa sai ya je ya yi zina sun taso suna dawa suka shiga karkashin dam sisi kwandam aka gama da su a gaba daya a abuja akwai dan majalisa yana tafiya a mota an daga gilas an sake kiɗa duniya kamar za ta tashi kamar motar za ta wargaje saboda kiɗa yana tashi an daga gilas an sake yasi ga hancin insa yana fira da kawo wanda suna faɗa masa kalmomin soyayya bai san an yi so fly over ba tana i love you a yi so kenan akwai wanda za ka samu a majalisa yana ihu yana kiran sunan wata aka yayi cika ga nan dai cikawa ga ta iri iri babu wata ba za ka gani ba amma abin da ake bukata ku yawaita aikin alkhairi ba ku san san da za ka mutu ba kar ka yadda ka saba da wani sabo sabon ka saba da shi ka rike shi yanzu kun ga lokacin da aka yi tsunami wasu na zina a kan yaki wasu na zina a cikin ruwa wasu na zina a kwale-kwale wasu na zina a jirgin ruwa wasu na zina a kan da aka hura wa iska a saman ruwa wanda zai wa kasa wasu na luwani ana iskanci ana shegataka Allah ya ce karkashin teku ne girgiza aka yi girgizar kasa karkashin teku aka yi ambaliya suka halaka gaba ɗaya banda su wasu masu suka halaka kar ka ka samu kanka inda ake sabon Allah madaukakin sarki dan baka sanya yaushe ne ka cika ba in za ka mutum ba notice za a baka ba wallahi 'yan yawa suna gamna mana wani bawa Allah yana cin abinci ya cika ya sa noma tuwo a baki da ya haɗe baki a wajen wankan gawa ga kwakwara noma tuwon da ke cikin baki ba ka san yaushe ne za ka cika ba ka gyara ayyukan da ke tabin Allah domin ka samu damar cikawa kar ka rike yaudarar kanka kana cewa ai babu matsala nan gaba ai zan tuba baka san yaushe za ka tuban ba har ka mutu to da ka mutu ka riga ka makara ko ka ce za ka tuba Allah ba zai saurare ka ba too late to cry when the head is cut off Allah ka gafarta mana ya ku bayin Allah mu ji tsoron Allah mu gyara ayyukan mu mu samu cikatawa bayan mun aikata ayyuka na gari yana da alamun kyakkyawar cikawa mutum ya mutu zai je jihadi ko ba a jihadi ya mutu ba ko ya mutu yana aikin alkhairi ko bayan ya gama aikin alkhairi akwai wanda yana cikin harami na aikin haji wato ainihin ya faɗo daga kan doki ya mutu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da za a masa wanka annabi ya ce ku yi mata likafani da wannan harbin da na aikin haji kar ku shafa mata turare domin mai aikin haji ba a shafa masa turare duk da cewa fa ya mutu annabi ya ce wala a ra'atahu kada ku da kansa domin mai aikin haji yana cikin harami babu dama ya rubuta kansa aka ce me yasa ya rasulullah annabi ya ce fa innahu yub'athu yawm al-qiyamati mulabbiya tunda ya mutu yana cikin aikin haji zai tashi a ranar tashi alƙiyama yana tarbiya da ya fito daga kabari zai fito yana da bai na Allahumma labbaik zai la sharika na bai. an samu kyakkyawar cika ko ba a samu kyakkyawar cikawa an samu kyakkyawar cikawa Allah ka azurta mu da kyakkyawar cikawa yana daga alamun kyakkyawar cikawa mutum ya kone a gobara alama ce ta kyakkyawar cikawa dan karamar shahada ce mutum ya nutse ruwa ya mutu alama ce ta kyakkyawar cikawa karamar shahada ce gini ya faɗo wa mutum ya mutu alama ce ta kyakkyawar cikawa mace ta mutu a lokacin da take naƙuda za ta haihu wajen naƙudar haihuwa mace ta mutu shi ma wata ƙaramar shahada ce alama ce ta kyakkyawar cikawa mutum ya mutu da ciwon ciki shi ma alama ce ta kyakkyawar cikawa saboda haka waɗannan duka alamu ne na kyakkyawar cikawa Allah ka ba mu ikon yin kyakkyawar cikawa to amma ya ku bayan Allah ku saurara ku ji mun ce wasu na yin kyakkyawar cikawa suna yin mummunar cikawa me yake jawo mutum ya mummunar cikawa da yake jawo mutum ya kyakkyawar cikawa malamai sun ce abubuwa guda hudu suke sa bawa ya mummunar cikawa duk lokacin da ka samu kanka cikin wayannan abubuwa guda hudu idan ba taimakon Allah ba sai kai mummunar cikawa yayin da zaka mutu wasu abubuwa ne ke jawo mummunar cikawa abu na farko da ke jawo mummunar cikawa shine a samu munafurci a cikin zuciyar bawa ka ce kai imani imanin da zo na zuciyarka ba ka ce kai kana cikin halin sunna masu aqida amma akwai munafurci a cikin zuciyarka in ba sa ba sai ka fara zuwa gidan boka daga nan ka fara zama kwarya-kwarya har ne wani abin da zai ba ku mamaki a nan cikin garin Lagos akwai musulmai musulmai ba masu kiran kansu musulmi amma sukan tashi su je coci su ba fasto kuɗi wai fasto ya mutu addu'a kasuwar su ta ƙara buduwa akwai wanda daga dare anan a nan cikin garin Lagos aka ganci ya sa kayan fastoci da kentin ya kuta zai tafi makabarta wai shi hanyar da zai biya samu kuɗi kenan akwai wanda aka taɓa samu a makabarta irara haihuwa uwarsa a nan da ba a wani wuri ba da wasu kokuna kokuna ya rataya a wuya da wata yanzu a ta yana kaɗawa wai wani malamin duba ya ce masa in yi haka kasuwa za ta bude zai samu kuɗi saboda haka yaje fara cikin wannan hanyar a tantan akwai wanda aka samu a cikin masallaci yana luwadi a cikin masallaci yake yin luwadi me yasa wake luwadi a cikin masallaci wani malamin tsubu ya ce maka in yi luwadi a masallaci zai samu kuɗi akwai masu yin zina da gawa yanzu wasu manya saboda an ce in yi zina da gawa zai zama dan majalisa ko zai zama kira na lokar gama ko zai samu kuɗi a je mutuwari a ɗauki kuɗi a ba mai gadin mutuwari ya ba ya baki lambar waya in an kawo sabuwar gawa wacce a nan za ta kwana a sanar da shi da an kawo sabuwar gawa sai a buga masa waya da daddare sai ya taho sai a buɗe masa kofa sai ya wuce ciki da tsakar dare ba wanda ya sani wata ƙila ma gawar an mata wanka an sa mata tufafi ya zo ya tuka ta tsirara tana cikin tsarki yayi zina da ita ya jika ta da maniyin zina ya sake mai da yake duk kure ba san halin da ake ciki ba dauke ta aje ake ta kabari a duniya shi ya yi da duk ta Allah zai iya kai shi ya kai shi a cikin yake da duk saboda ta duniya kawai ba nan ba yake tsayawa ba akwai masu zina da mahaukata yanzu haka sai kaga an zo da zip mai suntet da tsiya sai a kamo mahaukaciya a murkusa ta a cikin sai ka samu wani babban mutum ne yake aje a kawo masa saboda wani malamin tsubu ya ce idan ya zina da ita zai samu kuɗi Allah ka tsine wa malaman tsubu Allah ka la'anci bokaye Allah ka la'anci bokaye idan ba su shiri ba Allah ka jaddauta da su zuwa wutar jahannama da wannan yasa duk mai hankali a Najeriya ya gane cewa ahlus sunna suke kan addinin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda duk bala'in da ake kawo shi wannan kasa yan bid'a da suke kawo shi su ake cewa a yanko nonon mace za su haɗa magani da shi malaman suna koyan bid'a su ake sa a je a yanko gashin mace malaman suna koyan bid'a su ake yanka jariri suna tsafi malaman suna koyan bid'a su ne ne ke sa yanko fata farjin mace za su rufa laya da ita a kake mace a yanko fata farjin ta da shi za a yi laya su ne ne masu yin wannan Kuwa ke sa a je a ɗauko musu da kamar a makabarta an sa wa mutum tura an dinga shi a makabarta su je su tuɓe shi su bashi kirara a cikin makwanci a kawo wani malamin tsuku wannan da kamari kuma an ayin ƙwararri zai rubuta a jiki a je ya yi wani saboda kawai samu duniya malaman suna suke yin wannan ko malaman duniya da suke yin wannan kuma ke ba barawo na ya samu sata shiga gida ya tara sata malaman suna ko malaman duniya dai ne wayo su baka laya su ce in kana tiya barawo ba zai shiga ya sata ba shi kuma farawar su ba ke laya su ce in yi rafi ya ta duk gidan da ya gana mai shiga sata zai shiga ya su aika aikata wannan malaman suna ko malaman bidiya kai wa su ke rubuta mata hatimin annabi yusuf ta rika wanke farkin ta da shi wai farkin ta zai kara ɗanɗano ya kara tef domin ta samu kwastomomin mazinata su wane da suke yi wannan malaman suna ke yi ko malaman bidiya kenan dukkan wayannan bala'o'i ana kai su domin a samu duniya daga lokacin da aka samu munafurci ya shiga cikin zuciyarka abu ne mai sauƙin gaske daga munafurci ya shiga zuciyarka sai kaga irin wayannan hanyoyi ta fara shiga cikin su yanzu akwai da dama cikin halin sunna suna nan sai ka ka same shi a gaban jingirar da mota wani jingirar da matsaci saboda kasuwa ta samu tangarda yana a sa mana hannu a dafa mana ana ba da ku kun ce kaza kaza zai tsara sama, sa mala ayyukan ba ya waye a sa mana hannu mu samu damar tsallakawa ko in ya tsallaka turani zai tsallaka ban san me zai tsallaka ba ya zama arne ya zama mushriki ya zama kafiri ya zama tawuta ya zama ya zama ya zama wani a tunanin ki kawai zai samu duniya ko da ne duniya ban sani ba ina mu anna bal hayatu dunya la'ibu wa la'abu wa zinatu wa tadabbaru ba'dahu الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم نعم وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد فمثل كالغيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان الحياة الدنيا إلا متاع الغرور في الدنيا كماء أنزل مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمر ذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون أنت إنما wato inda ilmu annama hayati dunya laibun wa lahu Allah ya yake wallahi ku sani rayuwar duniya ba wani abu bane wasa ne da wani ji ana drama ne wasan kwaikwayo wasan ya ji wasan kwaikwayo ban gane ba ba ku sai ka ake wasan kwaikwayo ba kamar da ma sai ce shi ne gwamnati ta ne ko ba ka ce ba sai ka samu wata riga sai a sai ba ba ka ji ba sai aka wani a ce alhaji babba na ji dan ofisa ake sai kuma kai ne hango sai aka samu wata duk kurkura ake amarya sai aka samu ake a ce sarkin hausa ko ba ka ji ba amma gwamna ne a wasan sai auzo a chairman alhaji babba to da an gama wasan kuma sai kaga sai gwamna ake ta tafi ofis sai an goce amma ya mu shiga daki sai haji babba ya ce wannan motar da an zama an gane ko ba gane ba sai da rayuwar duniya take kenan duk wanda ga ya zama gwamna wasan gaso ne kaga mutum ya tara kuɗi da drama ce kuma an kusa yi da yana in ga da mutum da rute ke mota tana wakili wasan gaso ne da malaika mutuwa ya zara ransa an zama wasan gaso ya kare shi san inda ya kare sai aka tafi da shi fa mana sai ke yasa malamai suka ce tsakanin mai kuɗi da sadaka bambancin kwana ɗaya ne in za ka yi haƙurin kwana ɗaya ba ka da matsala wani kwana ɗaya malamai suka ce gobe ba ta zo ba ko ta zo saboda haka ba mai tabbata kanta sai ka wani jiya yana minista yau ya zama ordinary a ah, ba tabbata kan gobe da jibi da gata ba ka da matsala a ta jiya kuma ta wuce yanzu sai ka ci miyar kuka mai kuɗi ya sha farfesu da kawo tail da kawo leg da pepper chicken da fish kebab da meat grill da white rice with salad da crawfish da cow toro da da da da da amma ajiya duk yadda za a samu kuɗi shi ne kawai samu kuɗi mu dai in haye to me ka haye in kai wata kuma kai cutar kai zaluncin kai sai ga take gaba da kuma kudin su ga da samuwa ko kuma kudin sun zo mutuwa ta zo yankin kawo zaki ne ya ku bai Allah ku ji tsoron Allah ku koma zuwa ga Allah wannan duniya ba ta tabbas ba ta tabbas ya wai hamal ta taybuhu wa huwa ala gari suba munkari يأتوا إلى نار الحوى بعدما أتبع من بعض القرى يلتج ويلتج النار ويعتده أباه ويستنشد المبتج لم يأت شاب الذي ما رأى من رسومه ذنوب إلا به ولا انتهى عما دعاه النهى عنه ولا بال بعلم الكل فذاك إن مات فذوقا له وإن يعيش عند كامل Kurkura na sai so maka tana maka gargadi amma kai gaba ɗaya kuma yanzu kake nutsewa cikin neman duniya. wanda ya tsufa ya fi kowa san abubuwa guda uku ya fi kowa san mata ya fi kowa san kuɗi ya fi kowa san yayan zakara abu na hudu malamai suka ya fi kowa kin mutuwa haka ne ko ba haka bane to ina zaki wallahi duk wanda san duniya ya kwankwaɗi san duniya kullum tunanin ta kawai kuɗi a ba wai ka samu kuɗin laifi ba ne. akwai matsalolin addini da in ba kudi ba ya wuri sai da Usman da ya saya wa Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yi Roma inda bai da kudi zai saya da ya ta dihizi na gaisul usra inda bai da kudi zai a idan kudi suka shiga ranka ko ka samu su ba ka iya amfana addini haka ne ko ba haka bane ku kalli Islam a babu da masu kudi a nan Lagos ba ku an samu ba amma musulunci yana da matsaloli har da kuma yanzu ba yanzu ba kuna ji ba da cewa wani arme ya taimaka maka al'ummarsa da dala miliyan 100 an buga a jirgi dala miliyan 100 in ka mai kudin Najeriya nawa ne naira biliyan goma sha biyar Allah, naira biliyan to wasu ce ɗari da hamsin wasu ce goma sha biyar to ko naira biliyan goma sha biyar ɗin ƙaramin kuɗi ne ka taɓa jin wani musulmi da ya cire adadin wannan kuɗi ya ba addini kuna so ku ce ba mu da musulmin da ke da kuɗi kamar shi yanzu wannan wa'azin da aka shirya matasa ne ba masu ɗan buge-bugen ko da ba ta kara ta karya ba wai su ne masu yin karo-karo ko da kaka za a je a ɗebo malamai su zo su karanta da jama'a addini da Allah an tambaye ku babu da mawadatan da mutum ɗaya in duk malaman arewacin Najeriya yake so kowace rana sai wani malami ya zo wa'azi daga nan har abad duniya zai iya ɗaukar nauyi akwai su ko babu su idan duniya ka riga ka tashi a ranka koshi ba ta yi taimako a dinin shi dan kai tare gidan ba ta kasuwa ba dan ka yi masallaci shi yasa kuke ganin Allah yake ta kawo jarrabawa mun gagarewa mun ruwa kuwa kaji an ce ayi rigima a wuri kaza mutum musulmi dai an kone masa mota 150 shi ne laifi amma garin ba mota wa'azi ba zai dauka dai bar wa'azi ba amma an zo an kone su kurmus gaba daya kaji an kone wa mutum gidan miliyan ne bai iya tambayar taimakawa addinin musulunci da naira miliyan 1 ka ji an tambari mutum miliyan ɗari kaza bai ya taimakon addini ka ji mutum ya zai ɗan takarar siyasa ya kai ga miliyoyin da ba zai iya kansu ba ba zai taimaki addini ba ka ji mutum zai aure aure ba akwai aure da aka tashi zai idan a nan ana ake aure kayan amarya sai da aka je kasashe hudu har kayan amarya kasashe da dangawa haka aje wancan kasa a haɗo aje wancan kasa a haɗo. kuma da amarya za a ci nawa da kuɗin tiket da jirgi dauko amarya ba ta tafiya sabuwar mota sai da aka sayo sabuwar mota ta miliyan tara sannan aka dauko amarya gidan da za ta zama ce ba shi take so ba sai dai a gina mata ga anguwar da sai wani take so aka je aka kama gidajen haya gida wajen miliyan hudu a shekara sai ko shekara biyu a nan za ta zauna amma musulunci da kuka ba za ta baki addini ba idan ka ke duniya ta ba ba a iya taimakon islam Allah kuma ba zai wata kamar da lafiya ba sai Allah ya haɗa da bala'i sai Allah ya haɗa da ba kuma kake kuɗi ta hanyar da baka dace ba karanta yadda zai ko kai ko kake ga saka ta ba da wata kwakwalwa ka ce domin bari ya zai yi nuna barazana cewa ni musulmi ne na ni sauran abokai na duk ƙarshen wata biyu ko wata uku to sai mun tafi kai isa ta jamani tare da iyalai na ko ta nan gaba a tafi dubai nan gaba ai ai ba ta yi ta shi da mutum da Allah ne mata da zauna duk ya hura masa wuce wai wai ka sake ka ɗaya family yara da mata wajen ku goma sha an tafi an samu hotel a ita ne an kake kamar miliyan goma sha biyar an ji yi wucin kwana uku ko huɗu an sake dawa ana neman ya za ku yi addini ku ana sai da za a gina shi mata wa'azi wata tana ce ana sai da za a gina ta mata wa'azi wannan ga ga lungu da sako ya kamata a ce an jira ga mu kurfi a ba a yake cikin lungu da sako ana isa da sakon Allah ana ta'ala Allah ta'ala Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam san duniya yana da abin da ke kawo mu na cikawa dan kewa sai kai kana sanin cikin Allah sannan ka cika abu na uku da ke kawo mu na cikawa shine bid'a shine ne bid'a daga sanda ka ta bid'a ko ka kwaji ko baka kwaji ba in wasa sai kai mu na cikawa da wuya dan bid'a ya shiga wani ke da wahala in dai ka rike bid'a ita kake sha Allah ya gafarta mana bari mu tsara ta gaba abu na hudu shine sabon Allah idan ka rubuta sabon Allah irin babban bala'i da ake akwai wanda wai shi wai yanzu fa saboda tsamar ke ganta a Lagos wai ka je ka yi zinawa ka dawo ka ba da labarin ke karamin kai iska idan kana so ka zama cikakken a Lagos kake mutum ko ya sallah to idan ka je kai zina da yarinya a ɗauko zinar a kyamara ka zo ka rinka tura wa abokanka a cikin hasin yadda in ka ba su labarin abin da kai da ita to yanzu kana da kuru da za ka rinka tabbatarwa ka yi su kayan kaza da kaza na jima'i da ita ka ɗauko a kyamara ka rinka tura wa abokanka a cikin hasin yanzu abin da matasan Lagos ake yayi kenan wai nuna musu shi wayayye ne ya iya iskanci ya iya zina ya iya fasara ya iya one side locomotive ya iya wheel baro bariyanci ya iya acrobatic display ya iya woman act right ya iya da da da wai abin da matasan ne ake yanki wai zinan ba sai ka dauko akwai wayanda kuma suka da suka fara samun kuɗi su kuma ake sun zama da batan aure yanzu a cikin akwai matan aure kuma da sunan musulmai za su tafi su je su yi jina da kwastar su dawo ko mijin ya san tana da ko to ya san iya saboda mutum da kan bare a haka nan ka dauke mana gore fa ni mu wallahi ko kai shi an danna ba za ka ji ba ranar tashin alkiyama wani irin bala'i ne wannan kai ku da ku ya zo hadisi ingantacce a hadisi ingantacce a sahih bukhari a babin ta'abirin mafarki bayan sallar asuba hadisin ya zo a cikin sahih muslim hadisi ne ingantacce hadisin jundub ibn sumra yace wata rana bayan mun sallar asuba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wane yayi mafarki a cikin koyi fasara masa sai ba wanda ya faɗa sai manzo Allah ya ce ni akwai mafarki da ni aka ce wani mafarki kai ya rasulullah yace a mafarki wasu mutane guda biyu suka ce zo da kai tare da su yace sai muka fara tafiya sai suka kai wani wuri sai dai ga wani mutum a kwance ga wani dauke da katon dutse in ya dauki dutsen sai ya buga wannan mutumi aka in ya buga aka kan sai ya fashe ya wargaje dutsen sai ya tsalle sama ya fadi a gefe sai ya koma ya dauko dutsen kamar ya dauko dutsen Allah ya sake sa an da kan sai ya sake fasaka dutsen ya koma kamar ya dauko a sake mai da kan a ture shi ya sake zuwa ya fanfa da haka ake yadda da nagari ne zuwa ne wannan ya jibiri nake suwa ne na tabbai wa'annan mutane da suka zo gida malaika jibiri da malaika mikail su waye ne aka ce mu dai kara gaba yace da muka kara gaba sai da samu mutum a farke ga wani da lauje a hannunsa in ya sa masa laujen a baki sai ya farka ya fito ta kiya sai ya sa a hanci sai ya farka ya fito ta kiya sai ya sa a ido hu da ido sai ya farka ya fito ta kiya sannan ya dawo wannan gedan kamin ya gama wannan gedan wancan gedan da na farko sai a sake mai da shi sai ya sake dawo shi gaba da farkawa yace nake zuwa ne da wayan aka zo ne mu kare gaba yace muna zuwa sai muka samu wasu manyan manyan tuluna yace huwa ce wa ala bai kasan yana da fadi amma sama a tsuke ga wani tirin ba zai yana fitowa muna ji ihu da kururu a cikin wannan tuluna yace sai muka je muka leka muna lekawa yace sai muka ga mutane a ciki unasun wato rijalun wani sa'ura maza da mata kowa a tsuke tsara yace fa idza yatihim la'abun min asfarihim fa idza atahum zalika la'abu wudu an ta'khudhu bi tajahum yace sai ga wani balbalin bala'in wuta yana zuwa musu daga kashin su idan ya zo ya babba kasu ya babba kasu azaba ta musu yawa ta wuta ta ta wuta ta ce wuta ta su rinka ita ana zuwa yi hutura kuruwa saboda bala'in suna da inda za su yace nake suwaye wayannan aka ce zo mu kara gaba yace muna kara gaba sai muka samu wani shi kuma a cikin jini yake mai kaya koji ne da jini ga wani a bakin koji an yi mai kaya a cikin jini ya zo bakin gawa shi kuma ya fara zuwa sai ya biyu bakin sa da dutse sai ya fara masa an ya fara masa sai bakin ya warga da shi kuma ya mai da shi can tsakiyar wannan jini sannan a ce mata ya sake dawa, kan ya dawo an sake tura bakin an daidaita abuwa sai ya sake kan faɗa shi ya sake mai yake nake su ai waye wannan kuma ka zo mu kara gaba yace muna wucewa gaba sai muka samu wani mutum yake gani shi hatsari ne da ka ganci bala'i yana hura wuta nake waye wannan aka ce mu kara gaba yake sai suka kai wani lambu suna kai wannan lambu wato ainihin sai na ga bishiya da wani dattijo ke kyakkyawa dogo ga yara ake wayar shi ya dora musu karatu na ce waye wannan aka ce mu kara gaba sai aka kai ni wani lambu sai ga wasu irin gidaje suna walƙiya na zinari da azurfa da lu'ulu suna keke a ciki ya sai aka nuna mu wani katon gida wato an kera shi ya kero sai annabi ya kira tambayawa ne gida ne nan kuma a ina muke sai suka ce mu malaiku ne wannan shine jibril wannan shine mikail wannan wuri da kake gani nan ne jannatu adil wannan katin da kake gani gidanka ne wanda zaka shiga ranar tashin kiyama annabi ya ce da Allah mu da mu inda ka suka ce ayi ai da kana da baka mutu ba sai mutu ake shiga Maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ba taba ganin abin da na gani yau ina so ku gane labari suka ce to kaga wanda ka ganci yana bacci nan wanda yake kwantar nan ana kwanta da kansa da dutse yace eh yace mutum ne wanda Allah ya bashi alqur'ani mai girma amma yayi sakaci da alqur'ani dai ne ne ta alqur'ani har alqur'ani ya salwanta da daddare ba zai yi sallar nafila da qur'ani ba kuma da rana ba zai yi aiki da qur'ani ba haka za a rinka kwanko da kansa azabar da za masa a barzahu kenan har kiyama ta tsaya suka ce kaga wannan mutumin da ake farka bakin sa ana farka hanci aka ce aka ce shirke ga makarfi haka nan zai tsaya yanka ƙarya mutane kuma suna ganin shi kamar da tijo sai ya ce yawo da a cikin gari saboda daga babban mutum aka ji ta alhali ƙarya yake to haka za a rika farka bakin sa da hancin sa da idanun sa har kiyama ta tsaya ku kalli yanzu da kafi kowa ƙarya su ne manyan kasa kaga gwamna ya zo a cikin da duk yana ta biki biki da ido kuma ƙarya yake ko ƙarya yake ba ya ta ne ya mutan kankari ba ya zuwa da ido dukkan matakan da ya kamata mu dauka na yanka da lafiya al'umma mun dauka mun ware naira miliyan 388 saboda da zazzabin ciwon sauro makiyaci kuma shi ne sauran da ya shafi mutane ko ba shi ne sauran da ya shafi mutane wanda da zama da sarkar shi ya gabata a matsa sarkin gargajiya ya kariya kai an malama jini na kaji ya sai da kariya Allah ka gafarta mana suka ce to wannan tudun da muka gani na bala'i wayan da ke ciki kuma su waye ne maza Allah sallallahu alaihi wasallam kace mata mazina kake mazina zina bala'i zina duk mazinaci da ya mutu cikin irin wannan tudun za a tura shi a tabbata baka shi har kiyama ta tsaya idan kiyama ta tsaya shi mazinaci da shi ake wa wuta azaba shi karanta kansa kayan aiki na azaba wa wuta ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam man mata wa huwa yajradu al-khamr taqawu Allah ta'ala min nahar al-dawlati yawm al-qiyamah duk wanda ya mutu yana shan giya yin kiyama ta tsaya za a shayar da shi daga wani ruwa da ake cewa naharul dawlati me yake da ruwa naharul dawlati ruwan bala'i wani irin ruwa ne ya rasu na ɗanar yake wa wani haru ne da rifi jahannama wani ruwa ne yake gangarawa a wutar jahannama daga ina yake fitowa a sadai yake min furujin zuna daga farkojin mazina ta yake fitowa shi yasa duk mazinaci da mazinaciya a jikin farkin sa za a ne shi a wutar jahannama ranar tashin kiyama kai ba kai zina da mace ba ban kabbala imra'atan la ta'idu lahu qurda shafatahu yawm al qiyamah duk mutumin da ya kuskure ya ci da matar da ba ta ce ba kai sun ba ta ce to a mai ci wannan na ban bakin da bakin naka da kai da sai an gurga ku aka wutar da hana mara da kiyama ba ka tsotsa ba kana cewa na wani yaro mai zarar zare zare zare za ka san kaso ne zare da bari kiyama ta zai wa in zalaliha idan kuma ba su da kawai ya ba ya ya ina ita to ku kama ne ku ji bala'in da bai hankali na da kaskaci da huyo bar kiyama shi ne ta za ta magana ta ce ya rab alal halal harami da kitu ya Allah wannan bawa da ta baci ni domin in je masallaci in ce zuwa masallaci zuwa kasuwa zuwa ofis zuwa gona ya dauke ni ya kai gidan fasika ya taka ya dauke ni ya zama ne ta haramu ya Allah ce sai in taimaka masa wajen karɓa abin da ya dace da miƙa abin da ya dace da kada abin da ya dace da riƙe abin da ya dace in taimaka masa harkokin rayuwa ya Allah da ni amfani ya lagu da jikin fatika ya Allah ya dakuna ni ya Allah da ni amfani ya taɓa jikin matar ina ya hanya ka ba shi ni domin ya kalli Qur'ani ya kalli Qur'ani ba matar ban za ta kura ya Allah har sai ta ya Allah da ni ya amfani ya kaza ta aka bata gariya gaban jikin ba su ne kamar ta ya bayan sun zama ba da shaida a lokacin azzakarin sa zai magana ya ce wa ana fa antu azzakarin ya ce kuma ni na aika da ni aku yana hadin wannan magana malaiku guda biyu da ke tare da shi sai ɗaya ce wa ana kasantu ya Allah ga shi na rubuta ran kaza ga watan kaza da karfe kaza da minti kaza a hotel kaza ya kulle kofa ya sake labule ya ya ya ya sai kuma ya ce wa ana shahidin ya ni kuma ya ubangiji ina wurin ya da Sani ganin zina ya Allah ka ce duk inda yake mafi shi abin da ya aikata ya Allah ya je ya tuɓe tsirara matan banza ta tuɓe tsirara da da mu da mutunci mu ya ce mu cikin dakin da ake yin zina ya Allah ko ba ka sa ko malaiku tare da kai ba sannan kake zina da malaiku suna wurin ko ba sa akwai kin mutu, ko ba wani kai zina ga mai kauna da tashi ko ba ka tashi ba da baban ka da wani malaiku suka da daraja wani irin wulakanci da ne suna malaiku Allah kuna zuwa da su suna ganin Why? What is the reason behind it? Bayan sun yau ce, da shaida kasar da kai suna kai sai Allah daidai wuri kaza a kai na kai. Kai fa yanzuru Allah ta'ala ilaihi bi ainihi gaban. Allah sai ya kalle shi kallo na fushi da Allah ya kalle ka kallo na fushi kana wuce ka cikin wutar jahannama. Bayan Allah ya masa kallon fushi sai Allah ya ce wa ana ittala'atu wa sakartu ni kuma a gaba na ina kallo yace amma na rufa mata asiri domin na san yau ranar kiyama za ta yi. ya kwana yana zina da safe je masallaci aka buɗa masa sahu gaba ya kwana yana zina ya sako riga ana gani shi ana alhaji ba ta da shi kawo mutum mai mutum kun sai yanzu a dai gobe dai kana da kuɗi duk iskancin da kai dama ka yi ce kana na cikin mutane in kana so a rike ka mutum maza kai zama baka da su? talauci mutum ne baki mai gizo da doro da kozo da allahiya in ya iska yawo yana tankwara faraki ya mai shi tsoho da ƙarfin tsiya in ya da tsoho yana ƙara sa ya rame ya bushe kamar arkiya mutum mai mutunci idan ya taba da ya dauke shi mugun da ba gaskiya ni malami ali bashi ne Kun sani Allah zai faɗa lokaci Allah zai ce ya malaikati a zaji a zikuhu da karistar da gababi ala alamun kalla hayahu min Allah zai ce ya malaiku da ku mai ku kai shi cikin amarwa ta ku gobe kashi Allah ya ce kuci na ya zama tsarami ga wanda zai kunya ta akwai kai kunya da Allah yana ganin ku gobe kai ta ba ba ku ansa mun ba kun yadda Allah ya gare ku duk wanda ya tafi inda shi Allah yana ganin shi yana hanyar shi Allah ba ke rafi ta rabu da kowa ya ga Allah yana ganin shi da kasa ya yi kusa kulla ta ya ga Allah yana ganin ka da kasa ka namu na ta ya ga Allah yana ganin ka da kasa ka haka ta ya ga Allah yana ganin ka da kasa ka mara ni ta ya ga Allah yana ganin ka da kasa ka ya ga Allah yana ganin ka da kasa ka ya ga Allah yana ganin ku ka kwanta ka ba ka ba ka hada inda da wai da ka duk kai da Allah yana gare ka kunya ce ba ka da ita ba ka jin kunya Allah ne rikin kunya kake wa Allah akwai rikin kunya da zaka wani ta maka tube tsara ba ta bazza ta tube tsara ku yi zina a gaban Allah yana gare ku dan ne karfe kofa ba ka da tawa an go ku tugan ku ka fi girma ma tawa an go ku ka fi kunya sai da Allah Allah ya ce da kani kan da gabazi alaman Allah ya rubu minni duk wanda bai jin kunya kai da Allah fushi na ya tabbata a gare shi wannan dalilin da yasa manzila ta ake musu azaba ta wulakanci ta bala'i a ranar tashin alkiyama ku ce Allahu akbar ya ku bari Allah ku saurara ku ko ke ki, ko ka to wallahi ba ka mutu ko ka wanda ba zai mutu ba abin da ya saura kai mutu ba zuwa ga Allah mutu ba ko ba zuwa ga Allah ya ku bari Allah mu yi jama'a mutu ba ba ku an samu ba mu an ce za mu da Allah ne ku ka mu roki Allah ya zama da gafarta mana Ina ba ce mun koma da dare mu tashi da dare mai lafiya ko raka ji mu roki Allah mu lallace shi mu ce ya Allah mun tuba ka gafarta mana ba za mu kara ba za mu iya wannan wallahi da mun ga da Allah kai za ku iya wannan duk wanda da yake zai roki Allah ya da dare ya tuba daga laifin ka sai ce Allahu akbar sai ku ce Allahu akbar ko kai ko ka zo da ka mutu kullu nafsin za'iqatul maut كل نفس ذائقة الموت ونسوا كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ko ka ji ko ka so kana mutuwa gaban da kai ko za ba ta kai gaban ina za ka kai ka inna lillahi wa ku sai da kabari yake abu wanda ta gani kabari a cikin ku in za a kai mutum kabari ana kai katifa tabarma mayafi fulo fanka air condition fridge na ruwa guzurin kayan abinci security night haka shi ake ko bulo babu wallahi ko kaji ba su tabla kai ka permanent site kenan kai shi ma kan fara ne yake ya mata ta kafa mana fa'ida min haka laka na kuma da rama

ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون يلا بيتوا هذا سوما لأيت وجاءت كل نفس معها سائق وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد وكان يبقى أسعك الله أباك الكاتي أحد عندما قوى أهلها قفى أما من أوتي كتابه فأما من أوتي كتابه بيمينه يبقى يا رمان فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابي على كتابنا إني ظننت أني ملاق حسابي وفي عيشة راضية في جنة جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيا ولم أدر ما حسابيا يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني ماليا يا لما هنا رضو هلك عني سلطانيا يا أنا ما شو هنا يشوف خذوه فغلوه تكشوتا ثم الجحيم صلوه سوريك أنا رضا ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه والذي يا أنا رضا إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ويحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ko ka yi ko ka so akwai zikiri da za a da ladata a ga ladata yi zuluk kamar ta kudar mawazinu فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن كفت موازينه ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم ما كانوا في جهنم في جهنم أنفسهم جهنم خالدون ko ka yi ko ka so a lahira gida biyu ba da iska mai yawa kan hanya fariqun fil jannati fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ati wa annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana lahum أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا إلا آتيناهم من لَهُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا هَدَيْنَاهُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا خِتَامُهُ مِسْكٌ خِتَامُهُ وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون jama'a ku ce Allahu akbar ku ce Allahu akbar ba kai ce yake da wa'azi ba yanzu za a fara wa'azi yanzu za a fara wa'azi za ku ga wa'azi da idan kuku taba wa'azi da hannu mai gida zai taso yanzu kuma subhanakallahu wa bihamdihi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh